Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. To a yau za mu nufi da magaram a jamhuriyar Nishar don duba halin da ake ciki a makarantar firamare ta makafi da ake kira birni Garson wacce aka kafa a shekarar 2000 a wani bangare na matakan shigar da nakasassu a sha'anin ilimin boko ta yadda za su tashi da tunanin rungumar kwakwarar madogarar rayuwa a maimakon shiga harkar bara. Shekaru sama da 20 bayan buɗe wannan makaranta ana iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. domin ɗimbin ma'aikata makafi da ake damawa da su a yau a fannoni daban-daban sun bi ta wannan makaranta. Sai dai kuma bayanai na nunin a yau al'amuran karatu ba sa tafiya kamar yadda ya dace sakamakon tarin matsalolin da ake fuskanta. kamar yadda daraktan makarantar ta birni garson ibrahim mustapha titi ya bayyana a hirarsu da wakiliyar muryar amurka tamar abari ita wannan lokacin da aka gina ta da farko da yara wajen shidda ne ko bakwai aka fara yanzu yau yaran sun kai wajen kusan hamsin da hudu a duka ajujuwa kamar ajujuwa nawa da nawa ne gare ku yawa aji kamar yadda dai tafiyar da karatunmu na kasar mu na Nijar take aji don ka shidda ne daga aji na daya na biyu na uku zuwa aji na shida wanda in yaro ya kare kuma yake tafiya eh ya primary ba in ya kare kuma yake tafiya secondary eh, to kamar ita wannan makaranta yaran makahi ne makahi ne kadai take karba ko kuma hadda makahi yawa wangala kwalkin tana amsal dukkan kushi na yara da masu ganin da wanda ba su ganin alhamdulillah yanzu kuma da yake kasar mu ta amshi wani abu da ake ce ma eh, inclusion a cikin kokarin gwamnati kowa da kowa ne da mai gani da wanda bai gani da albinos wannan kushi da ne na masu na kasa da kuma wanda yaran da su basu da na kasar gabaki daya to amma yanzu shi a wannan aji da nake ciki na ga duka yaran makahi ne dole ne tunda yanzu su wa'annan yara da kuke gani sai an koya musu karanta birai a shekara daya biyu uku in an yi preparan su sun iya rubuta sun iya karantawa sun gane sai a je a ga masu da sauran daga aji na hudu kenan sun wuce har zuwa university irin wannan yaro in kamar baya gani yawanci iyaye sai su ce kawai shi kenan ta kare mishi sai dai a rika zuwa bara da shi ko a tura shi bara da sauransu ya kuke fama da wannan matsala yauwa wannan lalle matsala ce ga al'umma ta ko ina ma a duniya zance sai dai kun san yau da gobe da politikin ƙasa akwai ƙoƙarin da jan ƙoƙarin da gwamnati ta yi bisa kan yin hana bara eh, waye kai ya kawo ga taimakon da muke samu daga wasu ƙungiyoyi da taimakon da shi kanshi nacin da gwamnati ya yi yau gashi yau yaran sun kai wajen 58 kamar yadda nake gaya miki suna zauwa kenan wannan eh, matsala ta kusan in ce miki bara bana ce ba babu ita mai amman ta yi sauki tun da a kokarin gwamnati halu akwai ma'aikata da ya dauka fa wanda ba su gani suna kuma da dama to kuma yaya yaran suke wajen kamar yadda kuke koya musu ba ku da matsala da su a akwai matsala ba a ce babu matsala yanzu kin ga wanda bai gani ai akwai matsalolin rayuwa ko ba haka ba to da yake muna da mu shina gaskiya jajirtattu masu hakuri ina musu godiya anan malaman gaskiya alhamdulillah saboda yadda suke tafiyar da karatun na yara alhamdulillah kuma yara suna fahimta muna cin nasara sosai kuna da isassun malamai muna da malamai masu gani da wanda ba su gani kamar yadda na gaya muke gwamnati ya yi kokari wajen daukan malamai a yanzu haka muna da bukatar malamin mun samu amma ko da ba a samu ba a wanda suke da a hannun yanzu da jajirce su sun isa mu tafiyar da al'amuran yadda ake so ina maganar kayan aiki kayan karatu kayan karatu nan akwai matsala menene matsalar tunda a yau takarda irin wanda suke rubutu irin tasu ba mu da ita takarda ce ta musamman ta yin barai ta yin rubutun da puwanson da wasu kayakin aiki na yin mathematic alhamdulillah akwai kokarin rika kamar yanzu in kuka dauki kakin kungiyar eh, da take tallafa ma yara save the children in kuka dauki wata kungiya eh, da ake cewa aso apt da ita kanta gwamnatin hukamar da na gaya muku sun kawo kokarin su me duk da wannan akwai matsala tunda a shekarar bana ba mu samu kayan aiki ba nasu amma akwai alƙawalla da aka yi kuma muna shirya mu ga abin da zai biyo baya makaranta bata da kewaye kun san in makaranta bata da kewaye akwai dukkan irin haɗarukan da suka iya zuwa ta zo mahaukaci wani karen hauka da da gittal mota da moto wannan gaskiya matsala ce ba 'yar karama ba barantana kuma kun gani ga yaron da baya baya gani masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tantaunawa. Yanzu a madadin bakon shirin na ƙasa Ibrahim Mustapha Titi, daraktan makarantar makafi birni Garson ta da magaram a jamhuriyar Nijar da wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari. Ni Sulaimu Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.